Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna sarautar mata na marubuciya Zainab Idris Makawa, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. ‘Yan kwanakin da Hamza ya mana a gida kafin ya koma su kula ka muka yi ta fama da umma Ta hana mu a gidan gabaki ɗaya sai dai da sa idanunta. Sai dai hakan bai hana mu kasancewa tare ba don sai ma abin da ya ƙaru. Gurin nuna min so da ƙaunar da yake min. A haka Mansur ya zo suka koma school tare ya bar mu da kewa a gida. Satin shi ɗaya da komawa school yana ta ƙoƙarin covering ɗin inda aka wuce shi. Bai ko kawo zancen wai wata lima ba a ranki don shi kwata-kwata ya ma fita zancenta. Tana zaune a class ya nufi hanyar da suke daga inda suke zaune biki ce ta fara hango shi a tafe, yana rungume da littattafan shi a hannun shi. Ta zunguri lima ta ce ke, ashe da gaske ga ɗinki ya dawo? Gashi nan tafi. Da sauri Lima ta juya don ganin shi kallo ɗaya ta mishi ta ji wani iri, gabaki ɗaya ta ji tsoro ne ko fargaba ya mamaye mata zuciya a lokaci guda. Har ya zo ya shige daga inda suke zaune ba wanda ya iya daga kai ya kalle shi ko ya mai magana. Sai da ya shige take cewa cikin ɗan dafe ke ta biki. Kin ji abin da na ji da na ga wannan gaɗin kuwa? Har tsawon wani lokaci take jin gaban ta yana faɗuwa. Take ta ji baki ɗaya gurin ma ya gundure ta. Ba shiri ta bar cikin makarantar zuwa gida hankali a tashe, sai dai tana zuwa gida sai a lokacin ta samu nutsuwa a tare da ita. Sai zariya take a cikin falon sa hankali a tashi take ta rasa mai ke mata daɗi a rai. Dan ganin da taimma Hamza ɗin yau ya saka zuciyarta a cikin rudani. Dan ta ga ya kara zama mata yaro karami ya wani kyau da shi ya samu nutsuwa, amma kuma tana jin wani tsoro da fargaba yana shigar ta akan shi. Anya ko yanzu za ta iya kara shawo kan wannan yaran? yadda ta gaya mata jini da kuma jarumta a idanta. lamsa idanuwanta ta yi don abin da take ji yana son fin zuciyarta. A kwana a tashi babu ya a wurin Allah don ga sati ukun da su baba liman suka yi. Ba ƙaramin farin ciki abokan karatun shi masu kishin addini suka yi ba ganin yanzu ba ruwan shi da zancen wata lima. Da ta zo ta yaudare shi, duk wani abin da ya wuce a baya an sare cewa juna an dawo daidai kamar farko. Yanzu da shi da Mansur yaushe kamar tif da taya suke suna gudun shi umancin lima. Daidai ita ma yanzu ba ta batun shi don ji take wani iri ko da sunan shi aka kira tana gurin hankalinta duk sai ya ɗaga. Kwata-kwata ta fita zancen ki ɗaya ba ta batun shi kuma dan ya fice mata are. Sai dai a can kasa zuciyarta tana yawan begen kasancewa da shi. Ga biki kuma tana yawan faɗa mata cewa ita yanzu ta tsana al'amarin hulɗa da matasa yara ƙanana. Dan ba ƙaramin zubar musu da mutunci zaman Lima da Hamza yi ba a idanun jama'a. Dalilai dai masu dama suka sa zancen ya fita a kawunan jama'a kamar yadda Malam Liman ya alkawari zai faru komai ya koma normal. Yau sun dawo daga lacca kasancewar ana mugun zafi ya saka shi dan cire shet din shi na sama ya zauna daga shi sai singlet a jikin shi. Hannun shi riƙe da hound out ɗin da yake karantawa yana ɗan yana ɗan yin firfita. Mansur ya shigo ɗakin a gajiye ya faɗa saman kujeru da ke a ɗakin. Hamza yake mai sani da shigowa kamar yadda suke yi wa junansu. Ya ɗan juya yana cewa Hamza, an ce daman bana ana samun ruwan sama sosai a gida da alamar cewa damuna za ta yi kyau kenan. Wani irin abu Hamza ya ji a zuciya shi domin ya san cewa wannan damuna sai a hankali kenan don ba zai samu noma ba. Saboda bai aje ba bai ba wani ajiya ba gashi a baya Allah ya taimake shi. Ya samu amfani masu yawa da albarka. Sai dai kaddara ya riga fata ga kayan don wannan iftila'in da ya afka mai duk ya ruguzar mishi da plan ɗin shi gaba ɗaya. Duk hira da Mansur yake ta zuba mai hankalin shi ya gurin tunanin abin da zai samu ya taimaki rayuwar shi da shi. Ya ɗan yi noma ko da kaɗan ne daga abin da ya samu, amma kuma bai da wani madogara bayan Allah don babu mai baka aro ko taimako don Dan ka tashi ka ci gaba a wannan zamanin. Ƙunci da tashin hankali duk sun mamaye mai zuciya shi don bai da wani madogara sai dai kawai abin da Allah ya mai. Alhamdulillah yanzu komai ya wuce hankali ya kwanta don kowa hankalin shi a kwance yake. Dama haka rayuwar ɗan adam ya kunsa a lokacin da ake cikin fitina, za ka ga hankalin kowa a tashi amma da zarar an roki Allah ya kawo saukin al'amari, sai ka ga dan ɗan sha'afa da komai. Duk da hankali na yana a kwance ban daina addu'a da nake yi ba na neman samun rinjaye a kan kowa ta irin masifar da za ta iya kunno min kai a gaba. Musamman ma ta kishiya, don ummi na takan ce min sai na yi a hankali don mijina mai sha'awar mata ne duk da maganar yakan ɓata min rai dan a lokacin sai na ɗauka baki ummi na take min amma kuma da muka yi da anti Hindatu take cewa ita fa a tsaye take kyam gurin ƙoƙarin ganin ta kare ta kanta daga matan da ke kawo wa mijin tari ko nuna ƙauna a fili. Take ce min matan yanzu suke ƙoƙarin kamun kafa daga gurin ƴan uwan miji ko abokan shi har a tirsasa wa namiji ra'ayin aure ko da bai da niyyar ƙarawa. To balle ni da miji tun farko na san cewa mutum ne mai sha'awar mace tare da shi kuma an ce 'yar gayu. kuma ma macen 'yar gayu. Dan haka na miƙe na zama mai yawan roƙon Allah akan duk macen da mijina zai aura, Allah ya min rinjaye a kanta, kowane hanya, ya fifita ni. Wannan addu'ar wasa-wasa ya zauna min a bakina don duk abin da nake yi na yana akan wannan addu'ar ɗauke a bakina. An ce mai hali baya barin halinsa. Yanzu Umma ta ƙara ɗinkewa sosai da aminiyarta Mama Sa'a. Abu ɗaya ne shi ne ta rage yawan zuwa can ta zauna amma dai suna tare da juna. Don ko unguwa a tare sukan tafi idan aka idan hakan ya kama su. Don haka a sannu baƙin halin umma ya fara dawowa ta fara saka ni gaba da hantara da tsangwama a gidan. Sai dai yanzu abin da ɗan sauki saboda na rage yawan ayyukan da nake yi a baya sosai. Dan mama Hafsi ta kashe wasu ayyukan a kaina. Dan dole sa Asma'u da Sa'a sukan fito su kama yi su ma. Idan baki mata idan baki idan baki manta ba a cikin labarin da nake baki a bakin san na sayi wake buhu biyu da ɗan kuɗin da ke a hannuna lokacin da Hamza ya zo. Ido rufe zai sayar da kayan amfanin gonar shi. Yanzu gashi lokacin sayar da wannan waken yayi don haka na bayar Ibrahim ya sayar min idan na samu riba su. Inda na samu riba sosai a kansu. Ranar da aka sayar min ranar Hamza ya zo wikiyan garin ya zo da zimmar neman kuɗin da zai ɗan yi noma da shi ko da kaɗan ne. ɗan ya saba da sha'anin noma sosai. Ganin ya faɗa nan ya ganin ya faɗa nan ya faɗa can amma babu inda ya samu ko dubu ɗaya aro kowa sai ya kawo uzuri ya gindaya mashi ya dawo gida jiki a sanye bai da wani kuzari duk hankalin shi a tashi ya rasa mafita yadda zan yi mama hafsi ta ce ya sayar da wannan kangon gidan da ya saya da ya saya mata a baya ya samu kuɗin yi abin da zai yi da su san baya sha'awar taɓa haƙƙin marayu da sunan zai juya su don ya san yakan karye a kan mutum lokaci guda duk sun ruguje baki ɗaya. Haka ne ya ɗan nuna wa mama cewa ta bari har a samu mai sayi. San bai san cewa ina da kuɗi a nuna ba sai dai duk maganar da suke ina jin su daga inda nake a zaune. Bayan ya shigo ɗaki yana zaune abin duniya ya kai mishi ko ina don ko magana na lura da baya sanyi sosai. An ce tsakanin mata da miji sai Allah tsaf na mike na sauke akwati na. Inda na ɓoye kuɗin da aka sayar min da wake. Na kirga kuɗin na miƙo mishi gurin da yake zaune. Cikin mamaki yake kallo na yana kallon kuɗin. Cikin nuna mamaki yake tambaya ta kuɗin me wannan Humaira. Na kai zaune a hankali daga inda nake tsaye na ce kuɗina ne wannan yaya kuɗinki. Ya tambaya cikin ni da idanuwan shi. Yana son jin amsar tambayar da yamma. Nake ce mai i e, nawa ne kuɗin da na sayar da waken da na saya a gurinka ne. Sai na ga ya dogar da kan jiki cikin ɗan jin nauyi da kunya sai kuma ya ɗan ɗago kai yana mai kallo na a cikin jin nauyi. Na ce a hankali, idan za su ishe ka sai ka fara da su mu gani. Cikin wani murya mai ban tausayi ya ce Humaira kina ganin ba matsala idan na yakan ban tauye ki ba. Na girgiza kaina na ce ba matsalar komai. Dama firiji na so na canza da shi don wannan da nake amfani da shi ya fara tsufa. yana son canzawa. Amma zan ta maneji da shi har zuwa lokacin da Allah zai hore min na sai wani kuma. A jiya zuciya na je mai ƙarfi tare da faɗi a fili Allah na gode maka. Yadda kika taimaka min ke ma Allah ya taimake ki Humaira na gode. Haba yaya ai abina abin ka ba sai kai min godiya ba akan shi. Dan ni ma da taimakonka na samu hakan ai. Wasu kuɗin za su kai goma sha biyar na ƙara miƙa mishi gen. Da sauri ya kara tambaya ta su kuma wa'annan nan me kuma. Na ce naka ne, nawa. Ya tambaya a cikin mamaki yana kallon kuɗin ba tare da ya karɓa ba. Ya ce, I, eh, ka manta kuɗin da ka samu a gurin gasar amfanin gona, ka ce na bar wa'annan a guri na, har ka tambaya? Ido ya zaro yana mamaki tare da nuna kuɗin yana cewa kina nufin duk tsawon lokacin nan kuɗin nan suna nan a ajiye a hannunki har yanzu? Na ce, I eh mana, ba cewa kai na ajiye maka su ba, har ka tambaya? Shirwe yana tunani a shi cewa wannan yarinyar wace iri ce ita. Kuɗi kusan shekara biyu da rabi zuwa uku tana ta faman ɓoyensa haka ba tare da ta kashe su ba. oni Hamza, Allah na gode maka da wannan baiwar. Da rufin asiri da kai min a cikin ɗakina. Ya ƙara juyowa inda nake yana cewa Humaira, na gode. Na gode da wannan rufin asirin da kika yi min. Ba zan taɓa mancewa da irin wannan halaccin da kika min ba a duniyan nan. mikewa tsamye da kuɗin zuwa waje gurin iyayen shi, ina jin shi yana musu bayani dalla-dalla. Zan iya cewa yau ne rana ta farko a rayuwar zamana a gidan su Hamza, da na ji Umma ta buɗe baki tana samun albarka kamar yadda kowace uwa take waɗanta. Na ji daɗin wannan addu'a da suke min don har da fatan Allah ya bamu mu zuri'a masu albarka ta mana. Sai na ji a raina, A gaskiya ni ma yanzu ina buƙatar haihuwa a rayuwata. Dan Hindatu ta ce min idan har na haihu kila ƙiyayyar da Umma zai ƙiyayyar da Umma take min zai ɗan rage dan albarkacin abin da na haifa. A hankali na kai nuna a ciki na karo na farko ina mai addu'ar ma Allah ya bani haihuwa hakan. Dan ko kubura da na riga aure duk da ta fi ni cika yanzu tana da tsohon ciki a jikinta, haihuwa ko yau ko gobe. Noma haikan Hamza ya fara da ɗan kuɗin da ya samu a nuna, sai dai da yake noman yanzu kuɗi yake bukata. Sai ga tun ba a kai ko ina ba kuɗin sun shige. Sun shige a aikin noma Faɗa nan faɗa can har Allah ya taimaka gona ya samu tsayuwa sosai. Komai ya yi kyau yadda yake bukatar gani sai dai mu ce Allah ya albarkaci gonar tamu kawai yanzu. Ranar na dawo da gajiya daga makaranta don yanzu muna rubuta final exam ɗinmu ne. a school ɗinmu. Ban samu abinci ba dan yanzu dama ba koyaushe muke girki ba a gidan kamar baya. Ina zaune daga kofata ina dama air da na shigo da ita a cikin jakata, dan yanzu wani ƙwarzabar shan fura ne ya zo min sosai. Ga yunwa da nake ji dan haka nake sauri na dama ko zai rage min yunwa da nake ji, don ji nake yi kamar ban da hanji a ciki na dan yunwa. Muryar Mama Sa'a ce ta shigo tana sallama daga kofa Daga inda yake zaune na karɓa mata tare da gaishe ta a cikin ladabi a matsayinta na ta ita ma. Take tambaya na bayan ta karɓa gaisuwa da cewa Umma ba tana ciki ne na ce i eh, amma ta ɗan kewaya yanzu za ta fito. Na miƙe na kawo mata kujera don ta zauna. A lokacin ita ma Umma ɗin ta fito daga banɗaki yayin ta ɗauke da butar da ta kewaya da shi. Daga inda ma masawa take a zaune sai bin gidan da kallo da ɗan yatsunta take yi. Tun daga nesa Umma ke mata sanni da shigowa tana cewa ashe yar kin ƙaraso yanzu nake cewa yanzu nake cewa kin ɗan taushe hannu kada rana ya mana dan ka dan da kafa kika ce za mu tafi ta ce ina eh, ɗan tsaya ne balaraba ce ta shigo shi ne yasa na ɗan taushe hannu kin san halin da kare mijin nata mai hali baya barin halinsa Ni ka ce auren zan yi kowa ya huta don ba zan iya ba. A ce aure ba wani karuwa sai ɗan banzan fitina don iskanci har ya fara zagin iyaye. Umma ta ce ai sha'anin yaran ne yanzu sai haƙuri sa'a. Don abin da kai kake hango musu su ba sa gane wasan. Ta mike tana cewa ga gidan naku shiru mana ko da yake dama kuwa ka gidan yake ba a wani ba wani karuwar yara sai dai a ci a kaiwa masai kawai. Amma an ki aje amma an ki aje mana ɗan kama hannu mu raƙa mu samu ɗan rakiya zuwa unguwa. Take Umma ta taɓe baki ta ce bari ke dai sa'ani wannan abin ya kai min inda ya kai wallahi. A ce gida shiru kamar gidan bariki. Can kuma ta ce um bari dai na shiru duk da yake dai ba ka ganin naka a cikin cutarwa ka kyale shi. Dole ne ka faɗa mai gaskiya. Wani irin da na ji a raina sai da ciki na ya ɗan ba da ƙara ƙulululu. Dan na san sabon fitina mama sa'a ta jawo min kuma. A cikin ƙarfin hali ne masa a dawo lafiya ban tsammani ummar ta amsa min ba suka fice. Fure da nake ɗaukin sha sai na ji duk ya fitan min a rai. A nurin ta duk ta gushe a lokaci guda. sai nake tuhumar kaina da ko dai ina da matsalar da suke ganin laifin nawa ne ni kaɗai ba da Hamza ɗin ba sai ni ce kawai abin zargi a kullum laifina kawai suke ganin na naki ɗaukar wannan cikin na muke tare da ɗaukar fura na kai cikin firiji na ajiye ba tare da na sha ba Ina zaune ina haɗiyar baƙin ciki mama Hafsi ta shigo gidan tun daga karɓar sallama da ne mata ta fahimci ina cikin damuwa. Tun daga tsaye take tambaya ta me aka yi hala Aisha. Na ce cikin ɗan kankaro murmushi ba komai mama ina ɗan dariyar ina ɗan dariyar yaƙi hala sa'a ta shigo gidan nan yau ko. Na bata amsa da imama eh, yanzu suka fita zuwa unguwa. Wannan baƙar makiyar macen Yaya ta ki gane halinta har yanzu duk irin abin da ta yi mata a gidan nan kan zancen yaron nan, amma wai shi ne yanzu suka ƙara ɗinkewa kuma. Haka mama ta yi ta mita. Ba ta a ɗaki ba ta waje har yamma da su Umma suka dawo don ta san cewa za ta ci ko meye a gurin Umma da ni na ki faɗa mata komai. Ai ko suna zaune ana hira kowa na gida bayan isha'i 'yan gidanmu suka shigo suna cewa kubura ta haihu da yamman nan su Ummi suna can sun tafi ɗauko ta wai. Ni fa Ni fa na akan rashin haihuwar yaron nan ya so kai gashi. A ce aure kusan shekara uku har wanda suka yi aure a bayan su sun haihu su ko shiru kake ji haka. To tunda kina da ja da al'amarin Ubangiji, ai sai ki yadda za ki yi su haihu ɗin ko? To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.